أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu dake anguwar Guiwa Eka a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin watan Ramadan mai alfarma yau muna asabar yini na hudu daga cikin yininukan wannan wata mai daraja na shekarar 1447 bayan jiran mazan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina a daidai da 21 ga watan biyu da shekarar 2026 ta miladiya a karatunmu da ya gabata mun tsaya a ƙarshen suratun zariyat yau bi za mu ɗora daga surar da take biyu da suratun zariyat ita ce suratun tsohon wannan sura an mata suna da suratu tur saboda kalma farko da ta zo a cikin surar shine ad-dur kamar yadda surori da yawa sun samu sunayensu ne saboda kalmomin farko kamar suratul tin kamar eh, suratul asr da suratul nazi'ati da suratul mursalati da suratul najm duk yawa daga cikin surori suna samun sunayensu ne daga lafazin farko na wannan sura haka nan wannan sura wannan sura ta at-tur sura ce makkiya daga cikin surorin da suka sauka a garin makka kuma manufofinta su ne manufofin surorin makka tabbatar da aƙida ta musulunci tabbatar da cewa alkiyama za ta tsayu kusan wannan shi ne farkon abin da aya ta buɗe da shi rantsuwa akan tabbatuwar kiyama kamar da surar da ta gabata ita ma Zariya ce ta bude da rantsuwa akan tabbatuwar kiyama da ta da mutane bayan mutuwa hakanan aya ta tabbatar da aukuwar azaba ga waɗanda azaban nan ta cancanta a gare su da kuma ni'ima ga waɗanda Allah ya ni'ima a gare su sannan ayoyin sun ja hankulan mutane kan abubuwa da dama wanda ke gamsar da su jan hankulansu zuwa tabbatar da samuwar Allah da kaɗaitakarsa da kuma ikonsa ga dukkan abin da ya ce zai yi waɗannan su ne muhimman abubuwa sannan kuma aya da ƙarshe-ƙarshe ta ƙunshi rarrashin manzo sallallahu alaihi wasallam daga damoyi da ƙaryatawa da kafirai suke tusa masa suke yi masa da jefa masa damuwoyi sai Allah ya ce wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina to waɗannan na daga cikin muhimman abubuwan da wannan sura ta kunsa wannan sura tana da ayoyi 47 wanda aka yi tafaki a kansu dukkan malumar gidaya sun kirga waɗannan ayoyi 47 an samu saɓani ga ayoyi guda biyu akwai waɗanda ba su kirga su ba gaba ɗaya akwai wanda suka kirga su gaba ɗaya akwai wanda suka kirga ɗaya daga cikinsu to dan da basu irga waɗannan ayoyi ba gaba ɗaya, sai lissafin su ya tsaya a arba'in da bakwai. Su ne lissafin makarantar Madina da na Makka za ka lissafin makarantar madina da na makka adadin ayoyin wannan sura arba'in da bakwai ne wanda duk an yi ittifaki a kansu waɗanda aka yi saɓani a kansu na farko wa wannan kalma ita kaɗai ba su kirga ta ba haka nan ta inda Allah ya ce yau mai yud'una ila nari jahannama da'a ita ma ba su kirga ta a matsayin aya ba waɗannan su ne da aka yi tsabanin su. malaman maka da madina ba su kirga su ba na haka wa tsura a gurin ba aya ba ce aya ta farko ita ce wa tsuri wa kitabin a anan aka buga aya kaga nan suke da aya ɗaya. a daidai lokacin da su kuma mutanen kufa da mutanen sham suna da aya guda biyu to kaga wannan kenan sannan can yau da 'una ila nari jahannama a Yan ita ma a matsayin aya ba aya ta ba gudun mutanen Makka da Madina shi ya sa lissafin sai tsaya aya arba'in da bakwai, su kuma mutanen Kufa da mutanen sha sun ci gasa matsayin aya sun kirga waduwar aya haka nan yau mai ilana da nari jahannama da'a ita ma aya sai ya zama 49 kamar yadda muke gani hafsu da muke karatu da karatun sa mutumin kufa ne haka lissafin sa lissafin mutanen kufa ne da mutanen kufa da mutanen sham lissafin su dai a wannan wuri cewa aya suro ayoyin surar 49 kalman basara su kuma sun kirga yau mai yuda una ila nari jahannama da a amma ba su kirga waɗuwar ba kaga sai zama nasu ya ɗara na mutanen maka da madina nasu ya zama arba'in da takwas kuma bai kai da mutanen Shamu da mutanen kuwa ba domin su sun kirga waɗuwar su kuma mutanen basara ba su kirga waɗuwar ba to shi sa matakan lissafin ayoyin matakai uku ne matakin lissafin mutanen maka da madina a saba'in arba'in da bakwai mataki na biyu matakin lissafin mutanen basira 48 suna kirga da'a ba sa kirga watsuwar su kuma mutanen madina da mutanen sham suna kirga watsuwar aya da'a ita ma aya idan aka hada da sauran ayon da aka yi tufaƙi a kansa 47 to sai lissafin ya baka 49 cif cif ta wani shi ne adadin wannan sura allah ya bude ta da rantsuwa ita ma kamar yadda sura da ta gabace ta wazzariya ce allah ya bude ta da rantsuwa hakanan sura da take biye da ita ita ma Allah ya bude ta da rantsuwa wato wan najmi ila hawa to duk waɗannan surori Allah ya bude su da rantsuwa Allah ya ce wa tsur na rantsuwa da dutsen at malamai sun yi sabani game da wannan dutse na at wasu na cewa shine dutse na musamman wanda Allah ya wa annabi Musa magana a sa shine at wasu kuma suka ce a'a a suna ne na kowane dutse kowane dutse ana iya ce da shi addu'a to da kama na Allah yana rantsuwa da kowane dutse malam ibn kasir ya ce addu'a shine dutsen da ke da itatuwa kewaye da shi da ka duk dutsen da ke da itatuwa kewaye da shi ya zama addu'a haka nan yanayin wannan dutse da Allah ya wa annabi Musa magana akan a gurinsa dutse ne da ke kewaye da itatuwa to da ka la ayyi halin dutsen da Allah ya rantsa dutsen da Allah ya wa annabi Musa magana akai yana shiga cikin wannan rantsuwa saboda idan kace kowane dutse kun ga shi ma yana cikin duwatsu idan kace dutsen da ya karke yake kewaye da itace kamar da Ibn Kathir yace ce kaga shi ma wannan dutsen kuma shi kansa ibnu kasir ne yace tabbas wannan dutse da Allah ya annabi Musa magana a gurin sa yana kewaye da duwatsu da itatuwa idan kuma kace dama dutsen na wannan dutsen ne na musamman ba kowane dutse ake cewa a ba sai wannan dutse to kaga ya shiga na kala halin rantsuwa ta yiwu da wannan dutse da abin da Allah ya rantse da shi to abu ne babba daga cikin ayoyin Allah kuma Allah ya kanyi haka ne don ya ja hankulan mu game da ibarori da darasi da ya kamata mu ɗauka game da wannan aya ya Allah ya ce wa kitabin maskurin da littafi rubutacce shine maskurin kun ga mas'urin daga sadara sadara ya rubuta ko ya zana an gane ko sadara ya zana ko ya rubuta to mas'urin wanda aka zana wanda aka rubuta da aka Allah da rantsuwa da littafi wanda aka rubuta fi rakin manshurin fi a cikin rak'in ita ce takarda malamai sun ce takarda ta fata fata da ake rubutu da ita fede ta ta zama kamar takarda ana rubutu a kai to ita ake kira raƙin malamin zai alkalbi yana cewa a al'adance ne ake kiran kowace fata a takarda ta fata a raƙin ita amma asalin raƙin takarda to da ka al'arabce takarda amma a al'adance takarda ta fata to da ka Allah ya ce yana rantsuwa da littafi wanda yake rubutacce a cikin takarda ta fata kuma buɗaɗɗe shine manshurin manshurin buɗaɗɗe wanda aka buɗe shi wasu malamai sun ce wannan ana nufin lauhul mahfuz shine Allah ya rantse a dashi wannan littafi na lauhul mahfuz shine abin da Allah ya rubuta komai a cikinsa. sa babu abin da Allah bai bari ba a cikin wannan littafi yace wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mumin komai da komai mun kididdige shi a cikin wannan littafi bayyananne haka na wata da ya ce wa eh, inda hu mafatihu lagaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha la habatin fi dhulumati ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin babu wani abu busasshe ko danye face na na rubuta cikin wannan littafi da ake kira Allahul Mahfuz wasu malamai kuma suka ce ana nufin littattafai da Allah ya saukar wa annabawansa littattafai da suke rubuce a cikin takardu Allah ya saukar musu na haka su ma sun cancanci wannan suna kitabin masdurin siratin manshurin wasu malamai kuma suka ce a shine littattafan da ke dauke da ayyukan bayi ran da za a raba wa mutane littattafai kamar da Allah ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wata tare ta amma man utiya kitabahu bi shimali wata tare kuma wa amma man utiya kitabahu wara zahrihi to wannan littafin kamar da yace ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba wasu kace wannan shine littafin da Allah ya rantse da shi ce wa kitabin manshurin fi ratqin aw kitabin masdurin fi ratqin manshur wannan shine rantsuwa ta biyu Allah na rantsuwa da littafi rubutacce a cikin takarda ta fata wacce take buɗaɗɗiya. sai rantsuwa ta uku shine wal baitil ma'mur Allah ce yana rantsuwa da al baitil ma'mur al abinda aka raya zaka albaitul ma'mur daki rayayye kamar da ake cewa masallaci rayayye Allah ya ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wanda ke raya dakin Allah shine ya amuru don haka amara ya amuru a raya rayarwar masallaci wasu ma wannan ɗaki wanda yake ana rayar da shi malamai kaɗan suka ce ka abaci. kun ga ka'aba ɗaki ne na Allah kuma ana raya shi da sallah ana raya shi da ɗawafi kun ga duka wannan ya zama baitul ma'amur amma mafi yawan malamai sun tafi kan cewa albaitul ma'amur ka'aba ce ta sama wata ke sama ta bakwai sama ta bakwai anan wannan baitul ma'amur yake kuma sa setin ka'aba sannan wannan ɗaki a ibn kasir ya faɗa cikin tafsirinsa ya ce kowace sama tana da nata ka'aba da mala'ikun saman ke ibada a ciki wannan ka'aba ita ce ta mata ƙasa setinta a sama ta ɗaya akwai baitul izza inda malamai suka ce da Allah ya ce ya saukar da alkur'ani a watan ramadan suka ce ma'ana an saukar da alkur'ani ka ce kam daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza a sama ta ɗaya ita ce sama'ud duniya sannan kowace sama na da nata ɗaki wannan baitul ma'amur shi ke sama ta bakwai sama ta bakwai a nan wannan ɗaki ya zo a hadisi a nabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi isra'i da bai raji da shi da ya hau lokacin da ya kai sama ta bakwai yake ba da labari ya ce a sama ta bakwai ya ga albaitul ma'amur shi wannan ɗaki da Allah ya rantsa da shi a wannan aya yace fa iza huwa yadkhuluhu fi kulli yawmin sab'una alf malak a kowane yini mala'iku dubu saba'in ke shiga su ibada ko mala'ikun suna nan tawaga tawaga cikin kan layi kowace tawaga ta dubu saba'in da aka da an zo kowane yini tawaga dubu saba'in ne za su shiga su ibada sauran kuma suna jira wannan yinin na wannan tawaga ta dubu saba'in ne za su ibada su gama har yinin ya kare idan yinin ya kare sai su fito su ba da fili ga wanda suke bisa layi sai waɗanda ke biye da su ga layi su kuma washe gari su shiga su ma su yi tasu ibada mutum mala'ika dubu saba'in su yi tasu ibada su ma su gama sai su fito annabi sallallahu alaihi wasallam haka kullum mala'ikun nan dubu saba'in ke shiga bisa layi ita duk tawaga ta dubu saba'in ta mala'ikun da suka shiga suka yi ibada sai su koma su ɗauko layi daga farko ya ce to duk wanda suka shiga suka ibada suka koma suka ɗauko sabon layi har kiyama ta tsaya layi ba zai kai kansa ba saboda yawan mala'iku kuma kullum tawagar mala'iku dubu saba'in ke shiga su ibada su kudu wannan shine albaitul ma'amur kuma wannan shine fasara mafi yawan malamai akan haka suka da irin tsuwa ta gaba ita ce wa saqafil shine rufi kamar da muke ganin rufin masallacin nan shi ne a saqaf Allah ke na rantsuwa da shi marfu'un ɗaukakakke wanda aka ɗaukake shi sama A garfin da yafi kowane rufi sama wanda bisa ga wanda muke gani shine sama sama Allah ya yi ta kamar rufi ne ga ƙasa to kaga shine Allah ya rantsi da sama ita ce as-saqfil marfu rufi wanda aka ɗaukake shi rantsuwa ta ƙarshe a wannan jeri shine wal bahril masjur Allah yana rantsuwa teku ita ce albahar almasjur almasjur malamai sun yi sabani dangane da asalin kalmar ta sajara kaga masjur ismul maf'ul daga sajara wannan kalma ta sajara tana zuwa da ma'anoni malaman larabci sun tabbatar da cewa tana zuwa da ma'ana biyu masu cin karo da juna tana zuwa da ma'anar abu ya cika makil kaman kogi ya cika da ruwa sai a ce da shi sajara ya zama masjur ko ko kogi ruwan shi ya kafe shi ma ana ce da shi masjur haka ana cewa kogi masjur idan ya cika kama da ruwa haka nan ana cewa da kogi masjurin idan ruwansa ya kafe yasa wasu malaman suka ce wal baharul masjur Allah yana rantsuwa da teku wanda yake ma da ruwa wasu suka ce a Allah yana rantsuwa da teku wanda ruwansa ya kafe suka ce ruwan tekunan nan za su kafe kafin ranar alkiyama ko ranar alkiyama da haka nan gaba za su kafe to wannan kafe wanda za su sai Allah ya yi rantse da su a lokacin da za su kafe wanda kuma duk karkashin wannan fasara haka nan daga cikin fasarar sajara shine ƙonewa. duk abin da ya ƙone ya zama sujjera an ƙona shi za ka wasu malamai suka ce wal baharil masjur Allah yana rantsuwa da teku wacce take za ta ruru da wuta ranar alkiyama kuma da suratu idan shamsu kuwirat Allah ta'ala ya ce wa idan biharu sujirat idan koguna aka rura musu wuta aka kunna su suka zama wuta ruwan teku ya zama kamar ruwan fetur yana ci da wuta wannan zai auku nan gaba a ranar alkiyama to suka ce Allah na rantsuwa da teku a lokacin da take kamawa da wuta shine abin da zai auku nan gaba kuma suka ce Allah na rantsuwa da teku a lokacin da ta cika ta batse ta To a lokacin Allah ke rantsuwa da ita a hadisi daga Abdullahi bin Amr bin al ne. yana ibn kasir ne ya kawo hadisin a tafsirin sa yace ibn abi hatim ya rawaito cewa a kullun tekuna suna daga kai suna roƙon Allah cewa Allah ya ba su dama su tumbatsa su malala su mamaye duniya gaba ɗaya in ka lura za ga guraren da ruwa suka mamaye yafi inda ba su mamaye ba yawa kaga kenan al'adar ruwa inda yake rewa aga mamaye sauran gurin yake sama da yake Allah bai ba ruwa izini ba sai ruwa bai mamaye tudu inda babu ruwa ba wannan hadisin da aka rawaito cewa ibn eh, abi hatim ya kawo cewa kullun ruwa neman izini yake a bashi dama ya tumbatsa ya malala ya mamaye ko'ina amma Allah ta'ala bai bashi izini sai ranar alkiyama da Allah ya bashi izini to zai mamaye suka ce to wannan yana daga cikin walbaharul mastur ga masu fassara ta cewa mamluk to ga sakamakon rantsuwa shine inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi tabbas azabar ubangijinka mai aukuwa ce kareta wannan da suke yi ba ta da wata ma'ana ko su kareta ko su gaskata azaban nan za ta auku idan sun karya idan sun gaskata to sun taimaki kansu sun daukan ma kansu matakin kubuta daga wannan azaba idan ko suka ci gaba da karyatawa har azabar ta zo musu to a ranar ne za su rena kansu a ranar ne za su gano ba su da wayo a ranar ne za su gano sun yi sakaci a ranar ne za su gano cewa da kansu suka kai kawunansu zuwa ga halaka sun sani an gaya musu sai burus to a ranar ne za su dinga magana tana da na sani za su dinga cewa laukunna na nasma'u na aƙilu, ma kunna fi ashabis sa'i da mun kasance muna ji ko muna hankalta to da mun zama zamanto cikin yan azabar wutar da iru Allah ya mana tsari ka Allah ya waɗannan rantsuwa don ya tabbatar cewa wannan azaba za ta Za ka saka ko mutane su karyata ko ko su gasgata ko kan su gasgata wannan ya rage nasu amma azaba kan za ta auku ga duk wanda ya karyata Allah ya ce ma lahu min dafi babu wani mai tunkuɗe wannan azaba babu wanda zai tsai da ita don ba mai iya tsaye da ita da ba Allah ba shi ke kawo ta kuma shi ke tsaye da ita in ya to in bai nufin tsaye da ita ba to babu wanda zai iya tsaye da ita dama mai tsaye da ita ɗayan biyu ne a yi ko dai wanda zai ce zai ja da Allah da ƙarfin tsiya da tsaye da ita Allah ya ce sai ya yi ya ce shi kuma ba za a yi ba Kuma da kuke ke faruwa a duniya ai abin da ke jawo faɗace-faɗace a duniya ke wannan sarki ya ce sai an yi kaza wanda ce ba za a yi ba sai to in ba kai ba ne ko zai yaƙe kai ce kai yaƙe da nema in yaƙe ka kun haka ke faruwa to amma Allah kaga ba mai iya daɗe shi a nan da ka kai da ƙarfinka ko kai ake cewa kai ka fi kowa ƙarfi a duniya to sai ka samu wani na ja ka ce ya ce ba zai ba ka ce za ka kai ma har ya ce ka kawo amma ga Allah ba a haka ne to kun ga ba mai iya tunkuɗewa da ƙarfin tsiya hanya ta biyu ita ce hanyar laluma na neman ceto a biyo ta hanyar waɗanda suke da daraja a wurin Allah waɗanda suke bayi ne na Allah ya karrama su sai a biyo su hanyar su roƙi Allah da nufin a su yi ceto wannan shi ne ceto su nema mutane ceto ta hanyar roƙon Allah ba wai ta hanyar nuna wa Allah ai sun isa ba su ba ya ka duk neman ceto a gurin Allah ba ya nuna wa Allah yake ya isa ba a'a zai zo ne da lalima da nema da roƙo kamar da maza Allah sallallahu alaihi ya gaya mana zai yi ranar lahira idan mutane suka zo suka ce da shi bayan sun je gurin annabi Adam annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa kowannen sai na cewa aje gurin na gaba da shi har a zo gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ta wuce ta wuce abin da annabi yake zuwa kawai yake ya karkashin alharshen Allah yayi ta yaban Allah yayi ta yi wa Allah kirari ya ce wasu kalmomin ma da sunayen Allah da zai masa kirari da su bai san su ba sai a nan wurin Allah ke masa wahayi zai yi wa Allah kirari yau wa Allah kirari fa bai roƙo abin da kashi saboda girmama Allah da kaskantar da kai ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kirari zai ci gaba da yiwa Allah zai yiwa wa Allah kirari da girmama Allah da ambatan Allah sannan Allah ya ce da shi daga kanka ka roki duk abin da kake so a baka to daga nan ne annabi zai nemi wuce to kun ga kenan ce, ceto shi neman sa ake yi da lalima da kuma matsayinka a gurin wannan da kake nema ceto shi zai sa an ka nema ya ma saurare ka amma wanda yake fushi da shi kaga bai kon saurara to da haka wannan kenan to da haka wannan azaba ba mai tunkuɗe ta ba mai da ita saboda ƙarfi haka nan babu wani ceto da za a yi a gurin Allah Allah ya dakatar da wannan azaba babu ma wanda zai fara neman ceto a gurin Allah wai Allah ya dakatar da wannan azaba shi yasa yace malahu min dar yawma tamuru as-sama'u yawma tamuru as-sama'u الذين هم Allah ya ce yau mata muru sama umaura ranar da sama za ta ringa motsawa motsawa tana kaiwa tana kawowa haka sama za ta ringa tana kaɗawa tana juyawa tana rawa duk wannan na daga cikin manya-manyan abubuwa na ban tsoro da za su ɗauko a wannan yini wa tasirul jibalu sayira su kuma duwatsu za su dinga tafiya tafiya kuma daga san kura haka duwatsu za su dinga tafiya Allah ce wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafa a ce ubangiji na zai nika duwatsu nikawa da haka za a nika duwatsu su nike su zama kamar kura haka nan iska za ta dinga sheke su ana tafiya da su shi ne Allah ya ce wata sirul jibalu sayira Allah ya ce fa wailun yawma idhil lil wannan yini shine yawma idhil wannan yini da waɗannan abuwa za su auku yana da sama za ta yi wannan motsawa duwatsu za a nike su su zama kamar kura Allah ya to a wannan yini bane ya tabbata ga masu karyatawa duk wanda ya kasance yana karyata Allah yana karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karyata alqur'ani yana karyata tashi bayan mutuwa Allah ya to azaba ya tabbata gare shi a ranar azaba ta riga ta zo kuma ba ta da makawa Allah ya ce allazina hum fi khawdin yal'abuna wadanda anan duniya suna cikin wargi da wasa kuma cikin kutsawa shine khawdin khawdin kutsawa kutsawa cikin bata da kutsawa cikin karerai shine khawdin anan duniya suna ta warge suna izgili suna kutsawa cikin ta ranar lahira suke karya ne ƙur'ani su ce ƙarya ne suna izgili suna wasa da kutsawa cikin ta waɗannan abubuwa Allah ce to wannan rana a nan duniya gashi suna ta wasa da wargi da izgilanci da karyatawa sai gashi a lahira za ta dandana kuɗar wannan karyatawa da suka yi da kuma wannan kutsawa da ɓarna da karyata waɗannan ayoyi Allah ya ce yau mai Yawma da ƙuna يوم Allah ya ce yau ma yuda'una ranar da za a dinga tunkuɗa su shine yuda'una tunkuɗawa da tsanani tunkuɗawa shine dafa’o, amma adda'u shi tunkuɗawa mai tsanani ta saƙeya da tsanani da bugu alaman tafsiri suka ce wannan ya nuna cewa in sun ga wutar za su yi yunkurin dawowa za su yi yunkurin guduwa mala'iku kuma suna bayan suna ta sake su shine tunkudawa da karfi da bugu da tunkudawa mai tsanani shine da yud'una ila nari jahannama da a tunkudawa kaga yud'una ta bambanta da yad'una an gane ko yad'una suna kira Auna ana kiransu amma yud'una ainihin ce mai shadda ma'ana kuɗa su za a dinga tasa su da kuɗa su zuwa ga wutar Nama da a tunkudawa sana a daidai lokacin da ake kuɗa su ana ce da su harihin narun lati kuntum biha tukazzib wannan ita ce wutan nan da kasance kuke karyatawa ka gane masa gaske kamar yadda suke mumunai gatse a ce to ga wutan nan ba kun ce ƙarya ba ce to ai ga ta nan ita ba kuce ƙaryatawa kun ce ƙarya ne to dan me za ku ji tsoron ta dan me za ka ji tsoron abin da yake ƙarya ne to ga ta nan wutar ita ce a bar nan da kuce ƙaryata sai Allah ya ce afa sihirun haza Oh, sai a na haza am antum la tubsirun shin wannan sihiri ne ko ko a ba ku gani domin anan duniya da abin da ga ya musu ku ci in an ce da ku ku zo ku yi imani da lahira ga abin da zai faru a wai za ta tula alaihim ayatuna qalu asadirul awwali sai ta ba komai bane fashe karerai da tatsuniyoyi na mutanen farko ta ce bokanci ne ta ce annabin da ya zo da abin boka ne Allah ce to wai yanzu wutan nan da kuke gani ga ta ku za ku shige ta kuna kowa kuna ihu kuna neman hanyar gudu ana tunkuɗa ku sai kun shige ta wai sihiri da ita ba kaga batun sihiri ya riga ya wuce ai yanzu sun ganta zahiri ga ta nan kamar da Allah ce walau tara izu qifu ala nar qala alaysa hadha bil haqq sai inda zaka ga lokacin da za a tsaishe su akan wuta sai a ce da su ashe wannan ba gaskiya bane ba ana ta gaya muku ku imani ba kuna cewa ƙarya ne ƙarya ne annabi yana ce muku gaskiya ne abin da yake gaya muku azaban nan fa da gaske ne tana ta kuna cewa ƙarya ce yace to yanzu da aka tsaye da ku Allah ya ce alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbi sai su kama gaba ɗaya tabbas mun rantsa da ubangijinmu gaskiya ne su cewa hakan zai sa a sassauta musu Allah ce sai a ce da su fa zuqul azaba bima kuntum takfur ko ku dandana azaba saboda kafircin da kuka sance kuke yi sanan ma aka ce afa sihirun hadha am antum la tusir shin wannan sihiri ne ko ko ba ba gani ba ita bace ko ba tar bace ba ku ganta ba gata nan sun ganta suna jima hanyar gudu amma babu hanyar gudu suna jawowa da baya mala'iku da ta sake su da tunkuɗa su cikinta ta Allah ya ce to islamu ha ku shige ta ku koni da ita shine islauha shiga da konuwa za ka ku shiga ku koni da ita fasbiru ko ku yi haƙuri aula tasbiru ko kar ku yi haƙuri sawa'un alaikum dai ne a gare da haƙurin da rashin haƙurin duka daidai ne babu wanda zai jawo azaba ta sauƙaƙa gare ku a wani lokaci a nan duniya haƙuri yana iya jawo abu ya zama sauki a lura a ce to ai wane yana da haƙuri bari a sassauta masa to wannan babu shi a lahira kuma da ya zo a ruwa bayan azaba ta yi azaba za su dinga ihu da kuwa da ƙara na wajen shekara dubu idan suka yi ihu suka yi kowa suka yi ƙara suka ga duk wannan bai tsina na komai ba sai zo ce to yanzu bari su gwada yin haƙuri wala Allah idan sun yi haƙuri haƙurin nan da za su yi su yi juriyan nan na iya yiwuwa a ɗauke musu azaba ba sai su ɗaukan makansa su yi haƙuri a daina kowa kowa ya haƙuri a jure Allah ya mana tsari a jure a jure sai an shekara dubu babu kowa sun daure don suna zaton wala Allah juriyan nan ta jawo a sassauta musu sai bayan wannan shekara dubu sai a ce da su isbiru aula tasbiru ko ku yi haƙuri ko kar ku yi haƙuri ko ku yi kuwa su da kansu ke cewa sawa'un alaina a jazi'ina am sabarna daidai ne akan mu ko mu yi raki ko mu yi haƙuri babu abin da zai sauya to shine Allah ya ce fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum daidai yake a gare ku inna ma tujzauna ma kuntum ta'malu kawai ana saka muku ne da abin da ku kasance kuke aikata Allah bai zalunce ku ba inna Allah la yazlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yazlimun Allah bai zalunce su da komai ba amma su suka zalunci kawunan su ta hanyar bijire mu Allah da ta Allah da ƙaryata manzannin Allah na'am إن المتقين في muttaqina fi jannatin wa na'im Allah ba da sakamakon kafirai waɗanda suka karyata to sai Allah ya kawo kuma sakamakon waɗanda suka yi imani suka bi Allah yace su ko waɗanda suka ji tsoron Allah su ne waɗanda suka yi makansu garkuwa daga azabar Allah suka bi umarnin Allah suka hana daga hannun Allah suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah suka yi imani da littafin Allah suka yadda cewa Allah zai tada su bayan mutuwa kuma zai musu sakayya kan abin da suka kasance suke aikatawa suka yi imani da haka Allah ya ce to waɗannan suna cikin jannatin wa na'im suna cikin ah, gonaki na aljanna kuma suna cikin ni'ima kaga bambancin ya yawaita waɗannan suna cikin azaba mai tsanani waɗannan kuma suna cikin ni'ima wacce ita ma ta kai koli Allah ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizuna baka haka waɗannan suna tsananin ukuba waɗannan suna tsananin ni'ima Allah ya ce fakihina bima atahum rabbuhum suna masu mora da jin daɗi da abin da Allah ya ba su suna mora gidajen aljanna suna mora kayan marmari da ke gidan aljanna suna mora kayan abinci da ke gidan aljanna suna morar kayan alatu na gadaje na kishingiduwa da tufafi na alfarma da Allah ta'ala ya hore musu duk suna morar waɗannan abubuwa Allah ya ce wa waqahum rabbuhum azabal jahim kuma ubangijin ya musu tsari daga azabar wutar jahim waccan azaba da waɗancan ke ciki su Allah ya musu tsari shi yasa mu ne da tsarewa kawai Allah ya musu daga waccan azaba Ko da ba shigar da su aljanna ba hakika Allah ya gama musu ne a tsare ka daga wannan bala'i na wuta a ce shi ne kawai za a tsare ka daga gare shi to wannan bala'i ya kai ni'ima ta kai ni'ima ballantana ga tsarewa daga wuta za kuma shigarwa aljanna haga ni'ima kan ni'ima Allah ce faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka gusar daga wuta aka shigar da shi aljanna to wannan ya gama samun rabo Allah ya sa muna daga cikin su Allah ya ce wa qahum azabal jahim kulu washrabu a daidai lokacin da Allah ya ce waɗancan da suka shiga wuta za a ce da su islauha fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'mal wannan ta kace ku shiga ne, ku kore da ita kuma daidai ne ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri ba abin da ke canzawa a daidai lokacin da waɗancan ga irin magana da ake gaya musu suna ɗanɗana azaba kuma ana gaya musu wannan magana da ita kanta wata azaba ce mai tsananin gaske a daidai lokacin waɗannan su kuma suna gidan aljanna kuma suna jin irin waɗannan maganganu masu daɗi Allah yana cewa da su kulu shirabu hani'an ku ci ku sha hani'an lafiya lau shine hani'an ku ci ku sha ku mora cikin walwala da ni'ima bima kuntum ta'maluna saboda sababan ayyukan da kuka kasance kuke a nan duniya a nan duniya kun kasance masu gaskata Allah kun yi imani da Allah kun yarda da manzansa kun yarda da tayarwa bayan mutuwa kun yarda da hisabi sannan kuma kun karbi dokokin Allah kun tsara sallah kun yi azumi kun yi zakka kun yi hajji kun yi kaza to waɗannan ayyukan da kuka yi Allah ya ce sanadiyar su ne Allah ya saka muku da wannan ni'ima kuma wannan ni'ima sababinta ayyuka amma ni'imar ba wai ayyuka su ne musanyan ni'imar nan ba domin ni'imar nan ta dara ayyuka domin tsirarwa daga wutar kawai azaba ce wata ayyukan da muka yi ba sai ta su babu ba to kaga kenan falala ce ta Allah ga mu'minai sababi aiki amma falalar da Allah zai bayar da tsirar da mu mutane daga wuta Allah ya sa muna daga cikin su ya shigar aljanna Allah ya sa muna daga cikin su kuma wannan falala ce ta Allah Allah ya ce muttaki'ina ba karanta ina ala sururin masfufa suna kishin gide akan gadaje waɗanda suke an jera su su ne masfufa an yi su sahu sahu masu kallon juna kamar da wata yara Allah ya ce ala sururin mutaqabilina suna fuskantar juna kaga da da yawa kuma ga sunan kishin giduwa ta walwala ta hutawa a ga iyakar hutawa mutum ya kishin gida a ta ruwa da ibina kasir kawo daga muna bi hatim cewa mutum yakan kishin gida a kan fulo a gefe guda ba tare da ya juya ba saboda daɗin kishin gida na hayya shekara arba'in yana gefe guda ba gajiya ba kosawa ba jin ya gajiya juya har sai shekara arba'in sannan ya waigo ɗaya gefa duk saboda daɗi da ni'ima da walwala da ni'ima wacce ba ta misaltuwa wanda Allah ya sanya bayansa a cikin muna roƙon Allah ya samu daga cikinsu Allah ya ce wa zawwajnahum bi hulin ayn kuma muka auratar musu da ne da ake kira hurun ayn waɗannan siffofi ne da matayen gidan aljanna hurun jam'i ne na haura mace haura ita ce matar da ke da ila kalan ido kan ido yana da kalan baki da fari to gurin bakin yana da tsananin baki gurin farin yana da tsananin fari muhammata da ke da wannan siffa ita ake kira haura idan ta mace ce idan namiji ne ahwar sunan wannan siffar alhawu alhawar alhawar shine wannan yanayi na ido wurin bakin ya yi tsananin baki wurin farin ya yi tsananin fari alama ce daga cikin alamomi da ake sa lissafawa na kyau. waɗannan mata suna da wannan siffa shi yasa ake kiransu hurun jam'u haura mana kowacensu ta siffanta da wannan siffa bakin idanta yana da tsananin baki wurin farin yana da tsananin fari sannan kuma inun shi kuma kalmar inun jam'i ce ta ayina aina ita ce mace mai manya-manyan idanuwa kaga daga cikin alamun kyau akwai manya-manyan idanuwa to ita ma tana da manya-manyan idanuwa na kyau ita ce aina aina'u idan namiji ne ainu mace kuma aina'u idan suna da yawa su ne inun to da ka waɗannan siffofi ne na matan gidan aljanna da Allah ya ce zai aura wa muminai

Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin wadanda suka yi imani kuma zuri'ar su suka biya musu da imani Allah ce to ga sakamakon da zai musu shine alhaqna bihim dhurriyyatuhum sai mu riskar da zuriyarsu da su ana mutum ya yi imani ya zama tobon Allah na gari yana da ayyuka yana da ibada ranar lahira sai Allah ya ɗaukaki darajarsa yana aljanna ta ƙoli to kuma iyalansa sun yi imani amma ayyukansu bai kai yawan nasa ba da aka matsayin aljanna su ba ta kai tasa ba to Allah saboda karrama shi wannan mumini da ke can aljanna ta ƙoli sai Allah ya ɗaukaki zuri'arsa da suke aljanna ta ƙasa sai a kai su can aljanna ta sama saboda aikin da iyayensu suka yi shine na amanu ba a wattaba'atuhum zurriyyatuhum imanin? Abdullahi dan Mas'ud yana Abdullahi dan Abbas yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini Allah ta'ala zai ɗaukaka masa zuri'arsa zuwa darajarsa إن ذرية المؤمن لترفع إلى درجته وإن كانوا دونه في الأمر duk da cewa ba ta kai shi aiki ba da haka aljannar su matsayin ta bai kai tasa ba to amma Allah zai ɗaukake su zuwa gare shi ne ta aynuhu yace domin Allah ya daɗaɗa masa rai haka sai Allah ɗaukake su ya kai su darajar shi yace kuma hakan bai rage wani abu daga ayyukansu shi ne wa ma'alatunahun min amalihim mai shai ba ma tauye wani abu daga ayyukansu ba wai ladanka za a rago a ba su domin a ɗaukake su ba a'a ladanka na nan yadda yake ka na nan amma za a ɗauke su falala ta Allah sai a kai su darajarka da ka Allah ba tare da ya rage komai na daga ayyukan bayi ba sai ce kullum ri'in bima kasaba kowane bawa jingina ne da abin da ya aikata abin da ka aikata da shi ake jingine kan ka aikata mummunan aiki to kanka ka wannan mummunan aiki kuma zai zama jingina ga ka haka nan ka aikata kyakkyawan aiki wasu malamai suka ce ma'ana kyawun aikinka ko muninsa shi zai warware ka ranar lahira idan kana da kyakkyawan aiki to kyakkyawan aiki shi zai fanshe ka zuwa ga ni'ima idan ayyukan ka munana ne to munanan ayyuka su za su fanshe ka zuwa ga wuta haka kana nan ratayayye kaman kayan da aka rataye a sanadiyar wani bashi yake kira rahinun aka rahinun jingina kayan da aka bada jingina saboda bashi to haka nan kai ma an jingine ka kamar yadda an bada jinginan kaya ba a karban kayan sai an biya bashi to haka nan kai ma an jingine ka abinda za a bayar a karbo ka shine ɗayan biyu idan ayyukanka na gari ne to su za zo su fanshe ka da sun fanshe ka sai gidan ni'ima idan ayyukanka munana ne su za su fanshe ka sai gidan azaba Allah ya mana tsari wa amdadnahum wa amdadnahum bi wa Allah ya ce wa amdadanahum bi fakihati wa lahamin kuma muka ƙara musu shine amda da ƙari ana amfani da kalmar gurin yaki mayaka suna gurin yaƙi suna da buƙatar ƙarin sojoji sai a tura masu sojoji to wannan sojojin da aka tura su ake kira madad to haka nan su ma wannan suna cikin ni'ima sai Allah ya karo musu madad a karo musu wani karin tallafi na ni'imomi da yawa ifaki hatin da kayan marmari da cikin ni'imar da yan aljanna suke morewa suke jujjuyawa ciki akwai kayan marmari kala-kala Allah ya ce wa utubihi mutashabiha za a zo musu da su masu kama da juna kala-kala haka nan walahmin mimma yastahuna da kuma nama irin wanda suke sha'awa a wata da ce walahmin tsairin mimma yastahu da naman tsuntsu cikin wanda suke sha'awa da haka nan ku an ce duk irin naman da suke sha'awa da haka Allah yana zuwa masu ga nau'in abinci na nama irin wanda suke sha'awa sannan ga nau'in abinci na kayan marmari shi ma irin wanda suke sha'awa da haka ni'ima ce wacce ba a iya tasawurinta shi yasa Allah ya ce fi zalika falyatanafasul mutanafis yace li misli hadha falyamal al-amil ina masu aiki to ga filin aiki da irin wannan dan irin wannan a zage dan sai ai aiki dan samun irin wannan ni'ima ta gidan aljanna to a mai da hankali ai abin da ya dace na'am ويقول عليهم الإسلام لهم haka nan daga cikin ni'imar Allah ya ce wa yaqufu alaihim wal lahum wasu yara nasu suna kai kawo a kansu da kayan hidima wannan ya kawo wannan wannan ya zo da wannan ka annahum lu'lu'un maknun saboda tsananin kyawun yaran da ke kai kawo a kansu da kayan hidima Allah ce kai ka ce lu'lu'u ne lu'lu'u shine diamond al ɓoyayye. koyayye wasu malamai sun ce boye ana rabon da ke cikin kwasfarsa kaga wannan ba buɗe kwasfar nan ba yana da lafiya lau shekinsa bai disashe ba amma da aka daga aka fito da shi ko da yaushe yana waje to kaga shekin nan nasa yana disashewa To wadannan shekin su bai disashewa kamar yadda shekin diamond in yana cikin kwasfarsa bai disashewa to haka waɗannan yara suke ga su kyawawa suke kai kawo gare su da kayan hidima abdullahi bin amr bin al yana cewa kowane mumini yana da masu hidima mutum dubu kuma kowanne a cikinsu abin da yake yi ya bambanta da ɗaya kaga wani ya kawo wannan ya ɗauke wannan ya kawo kofin giya wannan ya kawo na ruwan sha wannan ya kawo na madara wannan ya kawo na zuba wannan ya tafi da kofi wannan ya yi kaza kowanne wannan gefen nama kowanne da irin ɗawainiyarsa da hidimar da yake Zaka ka duk wannan wani ƙarin ni'ima ne da baiwa da Allah ta'ala yi wa muminai shi yasa Allah yake cewa wa idza ra'aita samma yi na'iman wa mulkan kabira idan kaga wannan yanayi kaga wannan wuri kaga mulki a ni'ima kuma kaga mulki mai girma wata Allah ya ce wa tufa alaihim muldanun mukhalladuna bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in suna kai kawo gare su bi akwabin da kofuna wa abariqa da kofura marasa hannu wa ka'asin da kuma kofunan giya su ne ka'as kamar da yace wa yadufu alaihim gilmanu lahum ka annahum lu'lu'un maknun ko eh, yatanaza'una fiha mun tsallake ta ba yawa yatanaza'una fiha ka'asan suna musanyan kofin giya shine ka'asan daga suna musanyan kofin giya wacce lalabuwan fiha wala ta'sir babu lagawa cikin ta giya in ta sa ka sha ba ta sa ka maye ba ta sa ka sambatu lafiya lau za ka sha giya gidan aljanna duk amfanin da ke ga giya tana da shi Haka nan, duk wani sharri da cutarwa da giyar duniya ke da shi ita ba ta da shi da ka ita gefen daɗin kawai take da shi Haka nan, wala ta asim ba ta sanya ka zunubi wani ya sha giya sai ya kama batanci. daga da ka ce wani ka ja ko ya kama bije-bije kaga na biyu ya jawo ya aikata zanibi ko mutum ya tafi ya aikata sabo so da yawa eh, mashaya za su gama su manzanata saboda na sha giyan nan shi ke nan babin da yake sha'awa kamar ya tafi ya je yi zina to kaga ita wannan giya ta du lahira ba ta sanya maka zanibi ko ba ta sanya maka eh, sumbatu sannan ga waɗannan yara da ke kai kawo a gare su kai ka ce lu'ulu'un maknun kamar lu'ulu ne wanda aka ɓoye shi wanda kyansa da shi ba yana nan lafiya lau to na daga cikin ni'ima da Allah ya yan gidan aljanna muna roƙon Allah ya sa mu daga ciki haka nan ila wa da ke tafe suna bayani akan haka amma saboda zaman ga lokaci ya karato insha Allah za mu tsaya kan wannan gobe Allah ya kai mu sai mu dora daga yadda muka tsaya alhamdulillahi rabbil alamin Masha Allah Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara kana saboda lokaci ya tafi da tambaya na tambaya dangane da lokacin da ya dace shi aje sahur domin ya ji ladannai daban-daban na a salatu khairun minan nawm wani zai zaba yanzu abu ya zo mana da sauki akwai kalanda da ake fitarwa daga IET kana fadin lokacin kowace sallah da haka tun kafin ka fara sahur sai ka san yau alfijir zai fito ƙarfe kaza Guda da da zarar lokacin nan ya fito ka tabbatar alfajir ya fito ko ladan ya kira sallah ko bai kira sallah ba shi kidan kana da lokacin an gane ko kuma lokacin bai ba ko ladan ya kira sallah kana ya cin abinka saboda kana tabbacin cewa lokaci bai ba Allah ta'ala ya samu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh